godiya ta tabbata ga Allah mai shiryarwa izuwa ga hanya mai ƙaƙƙiya ɗodar gwadabe wanda babu kaucewa Allah sarkin baiwa wanda ya alkawarin amsa addu'a ga wanda ya roƙe shi don ya faɗi haka misali a sura mai lamba arba'in aya ta sittin ya ce wa ƙalar rabu kuma astajib lakum ya ce ku roƙen zan amsa muku tsira da aminci su ƙara tabbata ga farin jaka da annabi muhammad salati da aminci cikakkun nan guda biyu kammalallun nan a bisa mafi alkhairin wanda ya roƙi ubangiji kuma wastakan ya kaskanta gare shi ya kuma kwakume ubangiji wasta'an ya nemi taimakon shi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam al'ummi wanda bai yi karatu ba kuma malamin masu karatu ne saboda mai karantar da shi mai karatun ne gaba daya allama shadidul dulkowa wani karatu ke gare ka a gaban annabi muhammad haka alayen shi wannan gaisuwa ta kai gare su in ka ce alayen annabi ba dangin shi ake nufi ba kaɗai lalalalalala alayen annabi muhammadu dukkanin mai imani alayensa ne malam yace sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما إن الصلاة على النبي وآله فرض ومن آداه نال جحيما من لا يصلي لم يفز بشفاعتي ويزاد أن حول النبي أثيما yake cewa ku yi salati gare shi ku nemi Allah ya aminta shi amintawa kuma Allah ya yi yanayi jalla jalaluhu ka sani salati ɗaya ga annabi kan jawa maka lada goma haka annabi ya faɗa sai mutum ya zauna masauki mai kyau a gidajen aljanna Allah ka ba mu albarkacin salati yake cewa salati ga annabi farali ne wanda ya ja in ja ya shirya zama a jahim jahannama kenan wanda baya salati gare shi wallahi ba zai rabauta ba da samun ceton shi ran kiyama za a kore shi fata-fata ya wayi gari mai niki-nikin zunubi a kan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma idan ka ce iyalan gidan shi malan ke cewa alun nabi homo ashabu millatihi min al'ajimi was-sudani wal arabi iyalan manzon Allah fa su masu bin shi bisa da'a da iyalan gidan shi dangin shi ne yau da an yi ma Abu Lahabin salati kenan to ka kalli magana law lam yakun alahu illa qarabatuhu sallal musalli ala taghi aba lahabi ko abi lahabi to da ka kai din nan kana cikin iyalan gidan manzon Allah dan ka rike sunnar shi dan kana bin dokokin shi daidai iyawa ƙarƙashin karantawarsa mun haɗu don bauta ma ubangiji allah muna tawassuli da irin wannan haɗuwa kasan al'ummar mu mai daraja mai albarka wannan al'umma muhammadiyya tana gamuwa da ƙalubale da yawa ƙalubalance ƙalubalancen nan wasu ma a ƙwaryen gida ne shine mahalliyan kenan wasu kuma a mataki na ƙasa ne shine watsaniyan kenan wasu kuma a mataki na yankin afirka shine ikilimiyan ko kace qariyan wasu kuma a mataki na duniya shine dauliyan duk a mataki na gida gashi na rashin da'a ne biyan 'ya'ya ga iyayensu da matsala cin amanan iyaye ga 'ya'ya wasa da neman ilimi hauhawan farashi mu rasa inda za a tafi yawa mu ta zama kamar yayi naira wai sai ka ba da naira dubu hadda ma ɗari hudu da arba'in nake gani da zufa dubu da arba'in a baka takarda sunanta wai dala wala farashi ya tashi mai ya tashi kuma kuma ya tashi refilling ɗin gas kuka da kuke ma'aurata kun sani kai kana magana ɗari hudu da ko dubu hudu kana kwansa na fuska yanzu nawa ne dubu goma sha biyu maka sani ba kai da baka yi aure ba baka shigo gan ba tuko baka shigo ba da sauran ka tuku yaro kuma Allah ya kawo ku lafiya muna muku maraba da zuwa amma Allah ka sauke mana gaba daya komai magani ya tashi to kuma dole ya tashi to me a caba in ya ƙara kuɗi laifin shi ne wai me ke faruwa ne ne ina subsidin da aka ce an cire ina gyaran ina amfanin talakawa na ganin ashe barin subsidi shine subsidi din to don karatun kenan to saboda to menene an ce da kare ana bike cin gani a kar to ba mu gani a kar to misali kuma ku ji tsoron mutane a kai su ga ainihin bango fa ba kyau Allah kar ka sa yi ga haka amma ya jama'a za ta yi da kuncin rayuwar nan ne ina palliative din yake ina kudin da aka turo jama'a ta gani mu dai ba mu gani ba ina suka yi Allahu alamu an bayar Allahu alam kuma waɗanne cibiyoyi aka kai don a raba ma al'umma kun tara masallatan Kano gaba ɗaya kar ku je gun liman baya bukata ma ku kai mai ku yi kwamiti na amintattu ku ce liman kuɗin na hannun su wani da wani wanda kuka yi recommending kun amince bayar ba ma bukata mu ga komai haka kamata ku yi amma lokacin da kuka ɗauka kuka kai mai 'yan siyasa 'yan uwanku in an yi haka to ku sani yawanci kora aka bai wa tallan nama ba najeriya ba ce 'ya'yanta ne mun ta ai kuma allah zai tambaye ku akan wannan kunci abu guda ashirin din nan dole ne duk mulki ya tabbatar tsaro abinci ilimi aikin yi mahalli tsaftar mahalli harka kula da lafiya tuntuɓar juna gida da amincewa a ga aiki a gaba a bada aiki kuma a sa ido da kuma ne santan nawa ne bari a bashi na kuma iya kamanta wato shugabanci irin na sahabai ba amma za a kamanta Allah ka ba mu ikon haka wannan kaɗan cikin matsalolin da muke da fama da su kenan a gida amma hari na a yau kan abin da ke faruwa kan babban matsalar da ke faruwa na zaluncin yahudawa ne da ke faruwa a west bank Malka ce gaza ma gaba ɗaya yau shekara saba'in wannan ƙasa da kuke kira ni ba na kiranta isra'ila zalunci ne maka kira ta isra'ila abadan sai baka san tarihi ba kalmar isra'il isra na nufin bawan il Allah to ai wannan suna ne na annabi yaqub shine isra'il me ya haɗa annabi yaqub da zaluncin su shi mutum in yana son yayi tsaya sai ya raba jiki da mutanen kirki yau ta tsine shekaru kusan arba'in da ya tsayasa a kano sai da ya raba kanshi da magana haddace Kur'ani kuma duk muna son wannan amma kalli abin da ya yi ƙa'ida ce Allah ya kiraye annabi Yaqub Isra'il kullum ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'il ay Yaqub kenan wa min dhati Ibrahima wa Isra'il wa waje ta bayyana cikin suna mai lamba tara, kenan Isra'il suna annabin Allah ne to waɗannan aladu me haɗa su da shi me haɗa kifi da kaska kaska ya tudu kifi ɗan ruwa mi an magaminsu da mahaɗansu eto eh ai zalunci hiyun ne ba sunansu ba kenan sunansu nasara ba inda Allah kira su masihiyun kuskure ne ingila uwar munafinci a 1917 aka yi balfour declaration suka ɗauki ɗin suka ba waɗannan mutane lokacin aina suke a barbaje ne a duniya a rasha a faransa a caucasus akwai family musamman ana kiransu cromwell a ingila abinda balfour yake na 17 ake yaudari larabawa dama an sha yaudarar rasu. in ka ɗauki yarjejeniyar sykes and biko 1912 suka juya ma turkawa baya in ka koma cikin tarihi karan tarihi muhimmin lamari ne ka ƙulla alaƙa tsakanin tarihin da me faru a addinin ka 1917 aka ce za a ba ku ƙasa sunanta ko zaɓi suka ce sun za mata isra'il haka aka zo suka mamaye ƙasar suka kori ƙauyawa da kuɗi ko da ƙarfin cinto kuma aka ba su miya goma tun wannan lokacin aka fara karantar da su da suka shekara 31 suna gwagwarmaya sannan suka mamaye wannan ƙasar shekara saba'in mutanen da ke wannan yanki ba samu kwanciyar hankali ba saba'in har da ƙari aka zo aka yi ƙazamin yaƙi 1967 suka kwace yankuna da yawa na filastin irin su eshkelon irin su abdufal garbiya suka mamaye su haka suka yi west bank goldmire ba bukatan ambaton irinsu ma a cikin membari amma Allah ya mace fir'auna ma qur'ani dan a gaya maka muguntansa misali haka suka yi irin su menachem begin cikakken dan ta'adda ƙasa ce in kana neman terrorist number one to su ne da masu goyon bayan amma sai suke ƙoƙarin kashe waɗanda ke neman kwatar 'yancin kansu suna kiransu da wannan to amma kar kai mamaki Allah ce wal kafiruna humu zalimun to me ke faruwa ne yanzu gashi mun zo za mu yi sallah cikin natsuwa da kwanciyar hankali yan uwanku a wannan yanki a yanzu ba su samu wannan gatan ba yanzu ina Allah kasa ba za su shiga ba an kulle masallacin kana fitowa har sashi ya dake ka ko bam babu bacci ga kan yaro can kafa can cin la ilaha illallah la ilaha illallah kuma duk suna gani a duniya rasha kin mamaye ukraine ga wanda ta yi mamaya mamayen da ta fi kowace tsayi a duniya kun kawo da kai saboda sun gamsu da cewa wanzuwar misali america sai da isra'il haka aka gaya musu akwai abin da suke kira har majaddan wai zai zo za ku gani lamari ne na allah allah da ya ce za ku yi ta'addanci kuma ya tabbata kuna yi to kujera kuma za ku ga za nasara tabbata kan ai tunda Allah ce za ku ah. bai ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an bai faɗa ba za su kashe dukiya su yi faɗa da to ba sa yin ne har mukan ce da su in kun isa ku ce o oh, haka Allah ce to ba za mu yi ba don mu karanta ƙur'ani amma gashi kuna yi to abin sai kara mana imani da ƙur'ani to Allah da ya ce za ku yi kuma kuka yi kuma ya ce thumma yughlabun za a rinjaye ku tunda wannan ya tabbata wancan zai tabbata lahu Amadun walil amadin qida'u lokaci ne kawai ba sai muna dare a lokacin ba amma zai tabbata ya ahla gaza sabran isbiru wa sabiru wa rabitu nasarar ubangiji a hankali take zuwa wannan ƙasa ta ta'addanci sai aka kirkire ta a 1948 wacce kuke kira isra'il mu abin da muke kiranta the zionist enclave ƙasar yahudu tuba babu cikin yahudawan akwai da masu ke la'antar wannan ƙasar isra'il su ya so kansu suka ce kai a zalume kuke aje a yaƙi masu ka ce ya za ku mamaye mutane kuma su haka ashe shi mutum dutse shi sai ka samu nau'i na misali tunani tare da shi to suna da wani makami mai suna rumbun kakkaɓo makami mai linzami sunan shi the iron dome sai suka kakkafa su inda makaman 'yan hamas ke zuwa sawarikh missile har suna makansu kirari su ne kasar da suke da sojojin da ba mai iya taba su shekaru biyu sai Allah ya harba ma wannan rumbun makami mai linzami kun san dubu nawa dubu biyar cikin minti ashirin rumbun malam sai rikici sai ka ce isra'ila yaya ina cika bakinki mai sunan da unconquerable army ya aka yi to yanzu abin da ya faru goma ga watan oktoba da ya wuce goma yau ba kwana shida kenan ba aka yi musu mubarata shi ne jefi damunsu mu za a lakutawa hanci mu nan mu nan ko a sowa المتكبرون المتغطرسون الغشش الفسق na zalama. بقاكين الظالمي Abin bakin ciki larabawan da suka zama kamar mata sun iya kuntatawa malamansu a cikin gida amma sun kasa komai da isra'il ba kamar irin abin da wato hindu ta gaya wa mutanen makka lokacin da suka soki taguwar na na zainab 'yar annabi muhammad kaga hindu a lokacin ba ta yi imani ba amma ta ce za ku yi mace haka tare da ina gaba da ita da kasan da gaba ta musulunta shine ta gaya musu a waka tana musu zamo take cewa da su afi silmi a ayarun أفي silmi أعيار جفاء وغلظة وفي, ال... وفي الحرب أشباه النساء العوارك يتشي كالليكو أفي silmi yanzu da ake zama lafiya ne kuka zamanto a yaro kamar dawa jakuna wajen girman kai ku cuci mace kishi na mace kama ta barin ta imani ba ta ce wa harbi lokacin yaƙi kuka zamanto ashbahun nisa'il awariki kamar mataye masu jinin haila da wannan shine abin da ya faru game da shugaban laraba yawanci ba sa iya mata komai ai an an yi zaman lafiya an tattauna a oslo oslo shekaru talatin me ya faru to fitina ce to irin wannan abu allah ta'ala kan bayyana ina na kirki ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب Allahumma ja'alna min at-tayyibin da haka dole ne wajibi ne ku yi musu mu musu addu'a na kira ga kowa da kowa wannan sauti ya kai muku jam'a Gaza da kuma al masallacin annabinmu sun shiga masallacin سبحان الذي أسرى بأبده ليلا minal المسجد harami ilal المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريد من أتنا إنه السميع البصير yau juma'a ka tashi da tashi ko raka'a biyu ga yama Allah a qiyamul layl kace ba su da karfi ka su Allah ba su da makami ka zama makamin su Allah ka sa wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ta yi aiki kuma Allah ta yi sai ga filin jirgin sama na Ben Gurion airport ya daina aiki a Tel Aviv wa ya gaya muku na gabas take karfin Allah ba wasa ba ne waɗanda kuka renan nan wanda duwatsu suke jefa muku sai ga su da mezalin sun fara tsorata duk ku yi abin da za ku yi a gaza iyakanta kenan ku da kuke da izza ku tashi a jirgin mana kuma ka san mai hudu da son duniya ya waddu a haduhun lawi a maru alfa sanatin bai na sai samu shekara dubu sai suka gudu so suna boya ina jaruntar su sun ce da ku a cikin tufanul aksa sun ce imman nasur wa imma shahada abinda suka ce kenan komin su kan mutu kuma ku zo ku faɗa mana ba ku ga abin da Allah ya ma'ari Sharon ba ɗan ta'adda abin da a sansanin shatara da shatila musulmi fiye da dubu goma sha biyar a lokaci guda ya Sharon ya mutu yana wari gaban suna tsintsinkewa abin da ya faru da shi kenan majalisar da ake ta ɗinkin duniya ina ɗinke duniya ɗin kuna ganin abin da ke faruwa kuduri kuduri resolution ya fi wajen dubu daga ciki akwai kuduri 2334 na 2016 cewa this is the longest occupation ever in history kun sani amma kuka yi shuru suna kare kansu cewa suka yi lokaci ya yi da dole mu tsaye da wannan abudin a ya mutsa kawai a kare shekara saba'in ya koma ne ka tare shi a ɗaki ka kulle ɗaki mage abin da mai kuce da shi ne muzuru ka dinga masa kutufo kada ke shi ba in kanwa zai yi wallahi kanka zai yi komai ta banjam banjam kawai domin ku ce yan ta'adda ne Allah ka la'anci azzalumai da bakakin yan ta'adda Allah kai mana maganin su ba mu da karfi ka zama karfin mu ya rabbal alamin halin da muke ciki a gida Allah ka kawo mana sauki Allah ya Allah tsadar rayuwa ya ubangiji tsadar rayuwa ka gyara mana ya Allah ya Allah da yawa cikin bayinka ba sa samun abinci su uku a rana a yau kun san da wannan da yawa suna asibiti ba magani mu muka san irin abin da muke samu na waya na mutane na zo gidajenmu akai-akai kai kana mama da kanka wani yana ganin cewa kai zaka iya wani abu allahu akbar تو الله كذا ما gatan mu gaba daya ya rabbal اللهم انصر المجاهدين في غزة آمين. اللهم انصرهم في غزة آمين. المحتلة آمين. المظلومة آمين. اللهم انصرهم على الصهاينة الإرهابيين اللهم انصرهم على المحتلين الإرهابيين اللهم عليك بإسرائيل كما تسمونها وكل من آونهم وسندهم من المنافقين المطبعين يا رب العالمين اللهم سدد رميهم اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم ووحد صفوفهم الله كهذا كنسو منافقين